Bayan wata haihuwa ne jami'an asibiti masu koyon aiki da suka halarci wajen haihuwar bayan da aka haihu sun yi la'akari jaririn bai zo da rai ba kuma ya zo ne wata halitta ta daban. To da suka ga abun ya ba su mamaki saboda watakila ba su taba ganin irin wannan yanayi ba sai suka ɗauki hoton daga baya kuma suka yaɗa shi a kafafen sadarwa na zamani a gaskiya hoton baya da kyawun kallo a gaskiya an samu koma baya na rashin girmama ƙa'idodin aiki na jami'an kiwon lafiya saboda aikinmu ko ne hali ka tsinci marar lafiya to akwai sirri tsakaninka da marar lafiya bayan wannan dai akwai matakai da aka ɗauka na ladabtarwa na fidda jami'in kiwon lafiya daga aikinsa da kuma hanawa masu koyon aikin tafiyar da aikinsu kwata-kwata a wannan wajen da kuma tafiya a cikin makarantun koyon aikin likita na jayo hankulan ɗalibai ya dace su yi aiki tukuru akan abubuwan da aka koyar da su an samu kurakurai kenan da zarar aka samu wani cikas ya kamata a ɗauki matakin ladabtarwa kuma wannan ladabtarwa sun kasu kashi daban-daban la'akari da kamarin matsalar da ma inda abun ya faru matakin da hukumomi suka ɗauka yana na a wurinsa har zuwa wani lokaci don abin ya zama darasi ne aka ɗauki matakin ba wai don muna son yin haka ba da zarar marar lafiya ya zo wajen likita to lalle akwai amana da zaran wannan amana ta ɓace akwai haɗarin jama'a su rinka janyewa saboda suna jin takura na haɗarin yaɗa sirrin su ga kowa. Ni ina ganin wannan mataki da hukumomi suka ɗauka shine yake tabbacin cewa ba ma wasa da lafiyar jama'a. Kenan wannan yana nuni cewa hukumomi sun ɗauki abin da kima.